muna idan da gudiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamo nan yammaci lafiya yau 25 ga watan sha'ban hijiran manzon tsira annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 445 wanda ya daidai ga shida watan uku miladiya shekara 2024 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya samu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katari wurin sauraron karatu wanda yake zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar da muka sani ba mu gushe ba cikin karatu na littafin da muke yi alfikihul muyassar wa adillatihi min alquran was sunna wallafa na malamin na sheikh sa'ad yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala wannan shine halka na 106 a jerin gwano na karatu da muke gabatarwa cikin wannan littafi mai albarka ba mu gushe ba cikin kitabu siyam kamar yadda muka faɗa ana bayanin lamari ne idan ya dace da lokacinsa saboda amfani ya shafi kowa gaba ɗaya mu aji karatu na hikmatun minar tarih da karatu na ka'idu shi'a al-ithnai ashariya muka ainihin takaitu kan karatu na a alfikul muyassar saboda mun zo mun dace daidai da kitabu siyam ga shi nan kuma muna sauran kwana biyar ko shida za mu samu cikin kawunanmu cikin wata na ramadan mai albarka daga zama ga cewa aji wannan karatun daidai wannan lokacin a yi karatu wanda ya shafi lamari na azumi shi ya fi dacewa da zamani wayanda ke tare da mu karatun muka yi a wancan mako kan halka na ɗari da biyar mun karanta adabu siyam ladubba na azumi ababa da ake bukata mutumin da ke azumi ya kula da su ya kiyaye yayin da yake cikin yanayi na azumi ta wayana ababan su ake ce ma adabu siyam ladubba na azumi wanda duk wani mai azumi bai wadatu daga barin ainihin bukatan wayannan lamuran ba kuma da wayannan lamurran ne mutum zai iya gyara azuminsa da kyau sai zamo ya yi azumi irin azumi na manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da irin wannan azumin ne ake samun karbuwa a wurin allah subhanahu wa ta'ala haka ne da irin wannan azumin ake samun tsira a ranar tashin alkiyama yau za mu tashi kan matsala da ke gaba shine ma yubahu lissa'im ababa da yake ya dace lissa'im ga mai azumi an ce ma yubahu shine abinda in mutum yi azumi yayi yi azuminsa bai karye ba abinda mutum na azumi yayi azuminsa ba ya lalacewa kuma wayannan ababen malam ya kawo su ne nan saboda akwai wayanda ke tunanin cewa wayannan ababen wani daga cikin su na iya karya azumi ko ya lalatarwa mutum azuminsa sakace sai ka ce ma bahu kina nufin abu ne wanda ke mubah kina abu ne ba ce mustahabi ne ban kai za a baka lada ba amma in kai kuma ba makaruhi ne ba balle kai ga matsayi na haramu da ka sai tsaya ma hu kina abin da yake mubah lissa'im ga wanda yake mai azumi ma ce hu lissa'im ya iddati umurin akwai ababa masu yawa wanda kowane ɗaya daga cikinsu ya dace mai azumi na iya yin su ababa ne kathira masu yawa da haka ma ce iddatu umur lamurra masu yawa Min ha daga cikin wayannan lamurra da suka dace ga mai azumi yayi al-madmadatu istin shaq min ghairi mubalagha al kurkure baki mutum ya sa ruwa ya kurkure bakin shi ya zuba ruwa sanan da shaƙa ruwa a cikin alwalla wayannan ababa guda biyu sun dace ga mai azumi amma min ghairi mubalaga ba da mutum yayi mubalaga a ciki ba mubalaga shine mutum ya kai makora ko matuka a cikin wurin kurkuwa bakin mutum ya sa ruwa bakin shi ya tada kansa haka a ina ga so ruwan ya kai ga bakin makoshinsa wannan mubalaga ne haka dai shaƙa ruwa mutum ya sha ya shaƙi ruwan ya ja har ya shiga cikin kan shi ma mubalaga ne ta wani mutum ya azumi yana iya kurkure baki ya shaƙa ruwa amma bai dace bai ya ƙetare iyaka a wurin kurkure baki ko shaƙa ruwa fa'an laƙaiti bin an samu da laƙaiti ɗan sabira ƙwala shi ya ce kultu ya rasulallah ni na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi birni an wudu ka ba ni labari game da alwallah kenan nuna min yadda ake alwallah ina so ka min bayani yadda ake alwallah ƙwala sai Allah lasa ya mai jawabi yana cewa asbigil wudu ka cika alwallanka an ce isbagul wudu shine mutum ya yi alwala ta inda zai wanke kowane gaba ɗari bisa ɗari ya yi shi da kyau wannan ake cewa isbagul wudu ya ce ka cika alwallanka wa khallil bainal asabi in kana alwalla ka rinka cuccu da tsakanin yatsunka khallil bainal asabi wayannan yatsu na hannu da na kafafu ka sa yatsunka a tsakanin yatsun ka da. wa balig fil istinshaq in kana alwalla wurin shakarwa ka yi mubalaga ka kai matuka ka shaƙi ruwan ya shiga a kanka shi ce illa an ta kuna sa'iman shirin in kana azumi kenan in kana azumi nan kada ka yi irin wannan mubalaga wa balig filistin shaƙ ka kai matuƙa a wurin shaƙan ruwa illa an ta kuna sa'iman face in kana azumi kenan a halin azumi ba a mubalaga a wurin shaƙan ruwa a halin azumi ba a mubalaga a wurin shaƙan ruwa. wannan shine abin da annabi muhammad uh, sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a nan kuma hadisi ne ingantacce an duba sahihu sunan tirmizi na allamatul albani za a samu hadisi nan kan hadisi na 631 qala tirmizi imamu tirmizi yace rahimahullahu wa qad kariha ahlul ilmi yace hakika maluma sun kyamaci as-su'utu lis-sa'il sun kyamaci shaƙe abinda irin gari ko wani abu kamar foda da ake shaƙawa dukkan maluma sun cewa wannan abu ne wanda yake an kyamaci mutum ya azumi ko yana shaƙe wa ra'awa anna zalika yuftiruhu kuma suna ganin cewa ma idan mutum ya azumi kawai sai je nemi snuff ko wani abu makamancin wannan ya je ya shaƙa azumin shi ya karye wannan shi ne abin da malamai suka faɗa idan mutum ya azumi ba ya yin wannan matsayin gaba daya wa fil hadith malace kuma a cikin wannan hadisi da muka ji yanzu akwai ma kawai qawlahum akwai abin da ke karfafa maganar malumma da an ce in ka yi azumi kada ka shaƙa ruwa ya shiga to ruwa ke da ka ce wannan kuma shi ma abin shake ai shi ma abin wanda ke yana da mada mutum ya gashi nan gari ne fauda ne mutum zai shaƙa ya shiga kanshi kenan wannan shi ma yana iya ainihin kariya azumi ma ce wasu shi wannan asu'ut da muka faɗa na shaƙi wani ce dawa'un yuda ofil anf ko magani ne ake shaƙa a cikin hanci cikin hanci ake sa wannan maganin a shaƙa fa'ida ba daga sa'in filin mabmada to idan mai azumi ya yi mubalaga a wurin kurkure baki wal shaƙa ya shaƙa ruwan ya ja ya shiga a wurin alwallah utubira asiyan ana ɗaukan wannan mutumin cewa ya saba wa Allah wannan aikin nasa sabo ne wala yuftur bi zalika wannan abin bai karya azumi in mutum wurin kurki da baki shi ya daga kan shi ruwan ya kai kusa da baki makoshin sai ya zubar bai karya azumin shi in mutum wurin shakar ruwa ya shaka ba a cewa azumin shi ya kare shi ce ya saba domin ya khalafa wa umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ce walau wasala alma'u ila halki ko da ruwan ya kai ga makoshin shi ba a cewa azumin sa ya karye kai tsaye idza lam yakun muta'ammidan amma da shar'in ba da gangan yayi ba ba wai yayi wannan ya daina son ya haɗiye wani ruwan ba amma shi son shi ne ya cika alwala sai ya haka sace ya saba wa Allah subhanahu ta'ala ya bar umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi ba a lissafa azumin mai shi cewa azumin shi ya kare gaba daya wannan shine abinda abinda malamin ya faɗa na an duba littafin nan fatawa siyam na babban malamin na Sheikh Ibn Jibrin daga cikin manyan malumma na mulkatul arabiyyatu saudiya cikin fatawa da yi na kan azumi shafi na 49 abu na farko kenan athani abu na biyu wanda yake yubahu Sa'in ya dace mai azumi na iya yi shine at-tabarruju bil mutum ya azumi ya rana ya ji zafi ya zai samu ruwan sanyi ya ta zubawa jikin shi wannan mubah bai taba azumi ko kaɗan mutum na da shawa ya zo ya buɗe ya samu kujera ya zauna kawai ruwan ya zuba cikin shi har ya ji sanyi a cikin zuciyar shi la yuftir ya karya azumi da wata mun fahimta ce a wannan azumi ci bai cika ba ya ji ya zuba cikin shi ruwan sanyi bai karya azumi idan mutum ya azumi ya ji zafi le yadda muke ganin nan inda Allah ne ɗan tausaya mu ne tsawo kamar da lamarin mai yanda ake rana kwanakin nan in ka yi azumi ku kaɗan yi wani aikin minti talatin zuwa awa ɗaya aiki na ainihin gajiya irin aikin ɗaukan kaya da saura ka nemi ruwan sanyi ka zubawa jikinka to in ka zuba ba ka da laifi ba kome a kanka wannan mu ba ne ba ba ka ladan ka zuba jikinka ruwan sanyi ko ba a rubuta ma zunubi ko a rage ladan azumin ka dan ka zuba ruwan sanyi da haka ga cewa yubahu mara ya ce yubahu lissa'im ya dace ga wanda yake mai azumi an yadfa an nafsihi al-atash aw al-har ya tunkuɗe kishirwa ko zafi daga barin kansa in ya ji zafin ya yi tsanani ko kishirwan ya yi tsanani menene zai ya rage zafi da yake ji ko kishi da yake ji wannan babu laifi zai yi wannan ko bi sabbil ma'i ala ra'sihi ta inda zai ɗibi ruwa ya zuba a kansa au badanihi ko jikinsa ba da shan ruwa ba ya zuba ruwa a kansa ko a jikinsa wannan babu laifi fan babu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shi yace laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bil arj ce hakika na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wani gari da ake kira da suna al arj gari ne wanda yake yana kusa da madina daga madinan za a yi tafiya wani tafiyan kwana biyu kwana uku tafiya da kafa an kai wurin wuna ga annabi sallallahu alaihi daga wannan bugire da ake kira da suna al'arj ya subbu ala ra'sihi ma ya ɗebi ruwa yana zubawa a kansa wa huwa sa'imun kuma sai yana azumi annabi sallallahu alaihi ya yi azumi sai ya ɗebi ruwa yana zubawa a kansa min al'atash shi ina ganin kishirwa ne tsanani akan annabi sallallahu alaihi ya yi haka au min alharri ko kuwa zafin ne ya tsananta mun ɗayan biyu ne imma zama kishirwa ne ya tsanani ko kuwa zafi ne ya zafi sai ɗabi ruwa yana zubawa a kansa kenan gani da yawa annabi sallallahu alaihi yi wannan sai zama sunna wanda yake an gani takarere kenan dama an ce sunna ko hadis shine ma yudafu ila annabi sallallahu alaihi duk abin da ke dangantawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min qawl ya zama magana ya ce ku yi ana ce mai hadisi ko sunna au fi'il kuku kuwa aiki na ga yana yi au sifa kuku kuwa wani yanayi da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam siffan sai ma zama hulkiya ko halkiya yanayin da aka halittar sa aka kuku kuwa tabi'an sa au takririn kuku kuwa abin da kaga gashi kai ka gani yana yi takriri kenan kai ka gani sai zamo ka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi zamo sunna to wannan sunna ne takriri ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan matsayin kuma hadisi ne wanda ke ya inganta a duba sunan abi dawud sanan musnad imam ahmad bin hanbal da wasu daga cikin malamai masu roto alamatul albani ya ce hadisi ne ingantacce a abu na uku daga cikin abin da baya tasiri wurin lalatar da azumi ko rage ladan shi shine istimalu dihan shafa mai mai da ake shafa a jiki na gaban bantama ma ba ko wanda ke tunanin ma kila shafin mai ya iya karya azumi ba amma ko sura da mutum da kan kai azumi komai bai kamata ka shafa ba da ka sai malai ya kawo daga cikin abin da bai karya azumi shafin mai ma ce la ba'sa al jism babu laifi mutum ya shafa shafawa sa mai ma'asiyami idan yana azumi inda al a ah, akwai bukatar ya shafa mai domin akwai su ba sa ma shafa mai ma kwata-kwata a cikin rayuwarsu kaga wani shi kullum kaga ce da kuma ga alaman bai shafa mai domin bai shafawa ne amma kada ka saba shafa mai in baka shafa ba shi kowa ya gan jikinka ya yi fari da haka akwai bukata kai dama bukata na sabo in baka shafa mai kana ganin kamar ma baka yi wanka ba to babu laifi ka shafa mai fa inna duhna domin mai innama yabullu zahirul bashar ainihin waje na jiki zahirul bashar ainihin waje fata kenan yake ainihin barko lokaci ya zamo danye bai bushewa in shafa man fatan ka ne bai bushewa wala yanfudu ila dakal ba ya shiga a jikin mutum in shafa man ya ce man ya shiga a jikinka mai baya yin haka sun malau kuddira malace sa'an ma dama a ɗauka dukulihil masam a ce mai in shafa yana shiga cikin ramin gashi almasam shine rami rami da ke jiki inda gashi ke tsira a ciki to da mai na shiga ma lam yu'addu muftiran ba a lissafa shi daga cikin abin da ke karya azumi domin wannan wurin ba hanya ne da abinci ke bi ya shiga ba shi ramin gashi da haka man ya bi wurin ya shiga ma shi kenan ba zai taba azumin mutum ba ko kaɗan wannan zancen yana cikin ainihin zance da malamin nan jibrin ya yi a cikin littafin zafatawa arabi abu na hudu daga cikin ababen da yake baya karya azumi istimalu siwak amfani da asawaki cin asawaki ga mai azumi shi ma daga cikin abin da yake baya karya azumi mutum ya yi azumi sai ya ce bari in samu wani asawaki in ci to wannan cin asawakin bai tasiri ga azumin mai azumi ko kaɗan har ya kai ma a ce ko azumin shi ya kare yana daga cikin abin da baya ainihin karya azumi yustahabbu istimalu siwaki fi kulli la'ukat bal ma mustahabbi ne amfani da asawaki a cikin lokuta gaba ɗaya lissa'imi wa ghairu sa'imi ga mai azumi da wanda baya azumi shi mai azumi mustahabbi ne sallah azhar kafin ya ci asawaki domin sunna ne la'asar ya ci asawaki maghrib ya ci asawaki kowane lokaci wanda ma baya azumi mustahabbi ne amfani da asawaki wani juzu lissa'imi ba da zawali kama juzu qablahu ya dace kuma ga mai azumi bayan rana ya kakata gabarin saki a kenan bayan azahar ya yi amfani da asawaki haka ne ma da safe ma kinan Kabla zawal da safe kinan kafin a zahar ya dace mai azumi ya amfani da ainihin asawaki wala ya ta'arar da istimaluhu ma a kolin nabi sallallahu kuma amfani da asawaki baya shan karo da zance na manzo sallallahu ala'uwa da ya ce la halufu fa misa'ini atyabu inda allahi min rihil ya ce lalle ne dohi na bakin mai azumi ya fi kamshi a wurin Allah fiye ga kamshi na tularen almisk wannan dohi da anisa ya faɗa na gaba yana warin baki ba warin bakin waɗanda ba sa wanke baki ba da wata mun fahimci kalufin da ya ce bai ce warin baki ba <laughs> da ah, yi kaci a tun da ina sun yawa baki na ya yi wari domin ya fi almisk ba abin da ake nufi ke ya kalufin da anisa ya mace ba warin baki ake nufi ba ma ce ya annas la yuzhibul khaluf domin shi asawaki baya tafiyar da wannan dohi shi wannan sentin ne da ke fitowa daga ciki ko kaci asawaki sai an ji shi inda kana azumi khalufa fa sa'imi domin dohi na bakin mai azumi laysa fil asnan ba cikin haƙuri yake ba bai da nasaba da haƙori innama huwa fil ma'da cikin hanji yake fitowa daga cikin hanji can kasa inda wannan dohin ke fitowa kenan faqulul ma'da min at-ta'am kasancewa ciki ko hanji ya hofinci daga barin abinci tsawon awoyi biyar shida bakwai goma har awa goma sha uku sha hudu kamar yadda nanga muke azumin mu awa goma sha uku zuwa sha hudu to wannan awowi da mutum ke yi shi ke kawo wannan dohin ko wannan senti da ake ji wannan abin da ke faruwa ya ji alu rawa'ihi kariha ta minha yana sanya wani wari na fitowa daga cikin ciki هذا مع التحفظ من ابتلاء asaratihi yace wannan shine abin da ya shafi cin asawaki amma tare da kiyayewa idan kana cin asawaki kada ka rinka haɗe karkara da ke kakkarewa ke tsinkewa yana saura bakin ka na azumi na asawakin kada ka haɗe kada ka haɗe duk wani abin da ke ya tare yana tare da asawakin yayin ba bukatan ka ne ka ci wani abu ba bukatan ka ne ka wanke bakin ka abin da ya shafi asawakin kada ka haɗe atna as wannan kuma hani ne yayin da mutum ke azumi amma istimalu farashat al-asnan wal ma'jun amma amfani da brush tooth brush da tooth paste. ainihin farashat al-asnan shine brush, sana al-ma'jun paste, maganin wanke baki amfani da wannan fal azharu malam ce zancen da ya fi rinjaye shine karahatu zalika an kyamaci haka ba a haramta ba abu ne in ka bari ya fi amma da ka fist ba a cewa azuminka ya bata ma'anan karahatu zalika da malaika kenan na as yayin da mutum ke azumi me yasa aka ki haka kashiyata tahallulil ma'dun wa ibtila'ihi saboda jin tsoron wannan magani na wanke bakin kada wani ya saura a baki sai mutum ya zo yana haɗewa tare da miyon shi shaka ce mutum ya bari kenan kai ka yi amfani da wannan ka sa ruwa ka goge ka san koyi bai saura a bakin ka ba shikenan babu wani lamani babu abin da ya hana jin tsoro ne ya sa aka ce an ƙi ba wai dan yana da tasiri wurin karya azumi na bawan Allah ba wa kadhalika yukrahu istimalu al haka ne an kyamaci amfani da al'ilk al'ilk nan ne karo kenan mun san karo ko karo akwai wani abu da ake sawa baki yawanci ana fitowa shi daga kakarar niger da arewan ƙasa ruwa ne na itace wanda ana sawa baki ana taunawa cimin gam ana taunawa ka tauna ka tauna bai narkewa mun gane shi ana wanke hula masu wanke hula shi suke shafa a jikin hula kaga yana walƙiyan ne a ce mai karo to shi ma dewa ana sa baki na kagan shi ruwan itace ne ana yanka itace ne a tsayaya haka ana da shi ana sa baki ana tauna kamar ake tauna cewin gam bai da wani zaki ainihin ɗanɗanin shi kamar dai ruwa ne tistiles ne bai da wani daɗi amma mutum na jin daɗi yana tauna wani abu domin shi tauna abu yana cikin abin da ke taimakawa mutum wurare da yawa wurin ainihin karfafa ainihin haƙoran baki sannan gyara idanu cin gam ina da amfani daga shi amfani shi wannan gam ko wannan karun ana amfani da shi yana taimakawa mutum kana yawan tauna abu yana taimaka ma. wurin jijiyoyin da ke taimakawa mutum yana gani suna karfi muna fahimta to in kai azumi an ki kana cin wannan abu duk da dai bai da wani zaki da wani abu amma ba a sun ka saba shi kana taunawa haka ba da cewa kazalika yukra wastimalu lil alliban liban li sabab shi ma sababin shi ne kawai kaka haɗe wani abu daga cikin shi shi za ka ki aiki amma ba wani abu ne wanda yake yana da wani abinci da mutum tauna bakin shi zai samu ya ci ba amma ka bari saboda kana azumi fata mun fahimci wannan tayyib alhamis abu na biyar daga cikin ababen da aka kyamaci mai azumi ko ake ga yubahu ana ga ya dace ga mai azumi yayi ibtila'u ma la yumkinu al ihtirazu minhu haɗiye abinda mutum bai iya ya kare kanshi daga barin shigan wannan abin a makoshi abu ne wanda ko ya kai she ya shiga makoshinka kuma ya shiga ka haɗiye <laughs> shi ma ka ba komai bai taɓa azuminka cikin kowane huska domin abu ne wanda yake ba ka iya ka kare kanka daga barin shi fata muna fahimtar wannan mun fahimci ka bal'i arri kama haɗe miyau mutum bai iya azumi ya ce miyau bai wuce mai samsam ya ta fama ya ta fama tsir da miyau tufar da miyau ya fama ya yi fama ya yi fama ko ya kai wani ya wuce wani ga cikin mala yumkin itirazun yin da aka kare ka ce miyau bai wuce ma da in ka haɗe miyau azumin ka bai karyewa <laughs> da fata mun fahimci wa gubar tariq da kura na hanya ka bi hanya da yake ba ta hanyar ba akwai kura tana tafiya ko ya kai shi ka shaki kura ta wannan kuran in ya shiga ma bi karya azumin ka ba ka iya kare kanka daga barin kura ya shige ma wa garbalat daqiq sanan gari kaga gari in ya bushe sosai ko tun kadewa yake kura na dan da shi haka to irin wannan ko ya wucewa mutum bai karya azumin su wanne duka shi ma ai kura ne shi kenan duka ya shiga manoma mutum ya je yana noma kaga kura na tashi to wannan kura da mutum ke shaka a halin azumin sa shi ma ina da cikin mala yumkin ihtiraz minhu abinda mutum bai iya kare kanshi daga barin sa shi ma baya karya azumi gaba daya kullu zalika la yuftir wa'annan gaba daya ba mai karya azumi amma idza ta'ammada ibtila'u gibaru tariq amma idan mutum na tafiya yayi azumi yana ga ina jin yunwa ce kai ina yi ce barin bude baki na kuran wani ya shiga a ya kila ya dan rage min yunwa ta'ammudan da gangan <laughs> wa daqiqat tahin sanaye ina kokari ya ainihi abin da zai bari a samu iska ya tada gari na alkama sai ya haɗiye wani hauyi ma da makamancin wannan mimma ya tukulil famu ittiraran daga cikin abin da yana shiga baki ko kaji ko kaso amma sai da ya shiga shi son shi ne ya buɗe bakin shi abin ya shiga fa inna zalika yuftiru wannan na karya azumi kina samu ganganci na kasu malamai suka ce ko miwa mutum ya tara bakin shi wani lokaci da gangan da ya yi wa ya haɗe ga ya zama mai ruwa to akwai matsala a kai kamar za mu ji bayanin shi ma ya ce wani nukama ko kayo kuma majina izabtala aha ikhtiyara idan mutum ya haɗe majina da gangan fafiha ra'ayan akwai ra'ayi guda biyu kai wa kadhalika yuqalu fil balgam haka ne ake faɗa a kan lamari na kaki san kaki shine wanda ake jawo ya fito cikin makoshi shi ma haka aka faɗa akwai ra'ayi guda biyu allazi yakhruju min as-sadr wanda ke fitowa daga kirji ra'ayin bi fasad as akwai ra'ayi da cewa an kai azumin ka ya kare in ka haɗi wa ra'ayin bi annahu la yafsid sana akwai ra'ayin da cewa baya karya azumi muna fahimta da haka ire-iren waɗannan duka mutum ya kamata ya kiyaye ne in ya wuce ma ba da zagangan cewa babu laifi amma dewa daga cikin malaman sun ce kai da gangan majina ka ja daga hancinka ka haɗe ko kai ka jawo kaki da ganyen kuma haɗe kuma akwai malamai da ka ce yana karya azumi da ka naka ne ka kare kanka daga barin irin wa'annan ababen gaba ɗaya wa'annan bayanai gaba ɗaya duba littafin na addinul khalis na malamin muhammad khattab as za ka ga wannan bayanin gaba ɗaya asadis abu na shida daga cikin abin da yake yubahu lissa'im ya dace mai azumi yayi isti'malur rawa'ihil atriya sa tulare isti'mal ar-rawa'ihil sa duk wani abin da yake mai kamshi na tulare qala ash-shaykh rahimahullah allama ibn uthaymin allah masa rama ya ce la ba'as an yasta'miluha ramadan babu laifi mutum na sa tulare ko da rana ne cikin yini na ramadan babu laifi la bi zalika babu laifi wa an kuma mutum ya kamshi na tulare babu laifi illa li bakhur shede wuta shi ba ka shaka shede wuta me yasa la yastanshiku mutum bai shakawa la annahu li anna lahu jurm domin yana da mada ina da abu wanda yake ana iya ganin shi gashi nan kuma ya shiga wuri ana samu ana sanin wani abu ya shigo a wannan wurin yasli lil maida yana kaiwa ga ciki wa huwa dukhan shine hayakin ne kaga an ce ka kai amfani da tulare wata dan hayaki to ka sha sigari da azumi a wakacin sigari akwai wasu saboda sigari ba su iya azumi Allah Allah ya tsawaka mu da shirye mu gaba daya akwai kuma masu bude baki da sigari ko da wi me shi azumi yana samun sigari ko wi lokacin bude baki da shi yake bude baki Allah ya tsawaka ayi kokari kana shan sigari an shiga ramadan ya hakuri ka bari saboda Allah dama ya haramta kuma an shiga wata na ibada wata na tsoron Allah ka bari kila barin ka wata guda kafin ramadan ka karshe ka iya ka bari ma gaba ɗaya domin abinda kai wata guda baka sha ba ko bai ma bai cutar da kai ba zai cutar da kai ban ka bari gaba ɗaya fatan mun fahimci ai naka baka shan sigari tunda ce tularin wuta ma na karya wuta hayakin shi ina karya azumi da hakan kai azumi baka shan sigari ba wa Allah kiyaye a duba a littafin nan fatawa siyam wanda malamin Muhammad al-Musnad ya tattara shafi na 43 za a gano. sai abu na bakwai asabi na bakwai al’iktihal sa kwalli daga ci abin da ke yubahu sa’in sa kwalli al’iktihal in ka yi azumi kana yi ka sa kwalli kana yi ka sa kwalli da azumi ya dace ga mai azumi ya sa kwalli ya dace ga mai azumi ya sa kwalli fa na aisha ta radiyallahu anha an samu daga uwar mumine aisha allah ya ƙara yadda a gare ta qalat ta ce wa ya faɗa aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ce iktahala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam husayn manzo allah kuma ya sa kulli da ya sa kulli kina wani zai ce ma an kai azumi ka sa kulli azumin ya kare ka ce a ka hujjanka قل هاتوا برهانكم in kuntum Ka ce ku zo da hujjanku in ku masu gaskiya ne babu babu dalili dan ka azumi ka sa kwalli wani ya ce in ka sa kwalli kana kana jin dacin kwalli a makoshinka baya karya azumi domin rami ido ba hanya abinci bane fatan mun fahimci ai dan ka sa kwalli ko da ka ji dacin sha makoshi da yuftir baya karya azumi fatan mun fahimci wannan athamin abu na takwas daga cikin jerin abin da yake bahu lissa'im ya dace mai azumi ya yi. alhijama yin qahu mutum ya azumi yana iya yin hijama mun san hijama kuma mala yace huwa akhdhu dam min ar-ra's shine jan jini daga kai idan mutum na da wani ladura na ciwo ana hijama domin jinya baya karya azumi فعن ابن عباس رضي الله عنه أنسى من الله ابن عباس الله قال يداقش أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أنس صلى الله عليه وسلم هجام سينا أشكي إهرام سأوري أي كان حاجي واحتجم وهو صائم كما أما هجام ينا أزم أيوة أنس صلى الله عليه وسلم قهو ينا أزم لأن كما كاي أزم أما قهو babu laifi a kanka wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari kan hadisi na 1900 da talatin da takwas wafi ma'anaha kuma kan ma'anar hijama ne akwai attabarru biddam blood donation ba da kyautan jini shi ma bai karya azumi ba hulissa'imu attabarru biddam domin mishi ma hijama ai jini ake ja ya fita jiki na gagara ka ja jini za a ɗibi jini a jikinka a sama wani da azumi bai karya azumi fahuwa ja'izun abu wanda ke ya dace idha da'atil haja ilai idan bukata haka ya faru fi na har ramadan a cikin yini na ramadan kana tare da ɗan uwanka ne shi gaba ɗaya ya faɗi ana bukatan jini ruwa a jallo kuma jinin san ba a samu wani a sa mai lokacin sai an ɗebi jikin wani an sa mai kai tsaye da azuminka ana iya jan jininka a sa mai babu laifi lakin amma idan kushe min da'af idan aka ji tsoron in an jajinin ka za ka yi rauni ana jajinin wani kaga ya yi rauni mun taba zuwa wani wa'azi wani shekara daga kuma su wa'azi na alisu na wani jama'a aka je daga ji aka je blood donation mun tafi wani akwai ɗaya daga cikin yan uwanmu lokacin muna yara shi shi je shiga sau shi ma wai na son shi ma a jana shi na cikin layin kuma muna tsaye gefe muna kallo me za a yi akwai wani dattijo daga cikin mummuna shi muka fita take mana aka tafi ya je kwanta kan gado da kan shi da aka ja jinin shi aka ja aka kare aka dan mamanna mai abin aka ce kwanta ka dan ya huta ya kwanta dan wasu minti aka ce zai yi tashi zai tashi gaba kata kata zai fada aka tarbushi a kuma dibiya kan gado shi dan umu sai ya zame cikin layi <laughs> yana na iya in ta ko da kafa za a zo a ja a ce ko sai an samin jini Ah, ban iya ki a ji tsoron rauni domin an ja jinin nan ira rage karfin mutum da kan an ja jinin ka shi ce ba ka yi aikin karfi har gari ya waye domin an ja jinin ka within 24 hours jinin ya dawo kuma inda yake da an ja jinin ka kwalba gudan nan kafin awa awa 24 ya dawo yanda yake kuma ba da mun fahimci baka mutuwa da ka muke shajja a mutane mu rinka ba da jini tabarru domin jinin kan an ja 24 hours ya dawo kuma ka taimaka wani ya rayu Allah kuma ya ce waman ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'an wanda ya rayar da mutum guda kamar ya rayar da mutanen duniya ne gaba daya na ka taimaka zaka bada jini kai kaga kamar zaka yi wani abu ka mutu baka mutuwa an ya ja jinin ka so 20 so 30 so 40 a ceci wasu raka ko kai baka mutuwa in an ja jinin kafin 24 hours jinin ya dawo shi dai sas da ke cikin jinin yana ɗaukar lokaci sannan su sake dawowa yadda ke ne shi ana son ka bar in ka ja jininka a samu wata hudu sannan kuma ka kuma ja saboda kai ya cutar da kai amma jinin jininka da aka ja yau kafin gari ya waye jinin ya sake dawowa kuma abin da ake jan a kallon an ja ka abin da kaga an ja kaga kamar roban fiwata ya cika to akwai irin shi takwas jikinka in an ɗabi guda sauran bakwai baka mutuwa to amma yana bar mutum ya yi rauni da aka an ji tsoron rauni ga wanda za a ɗabi jini a jikinsa fa'inahu yukura lokacin ba a sun aja sai a bari so da ka a yi rauni faƙar su ila anas na rajin lawanu an tambi anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi a kuntum takrahu da hijamata lissa'im shin kun kasance kuna kyaman mai azumi ya yi ƙaho ƙalala ya ce a'a mu a rayuwar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kyama mutum yayi azumi yayi kaho illa min ajli ta'fiye din ana ga shi ya yi rauni shi a ce kai mun gane da haka ana jin tsoro rauni sai mishi ya bari an sha ruwa ya je jajiri ya bada amma shi na jin karfi ya iya babu laifi da ba da mun fahimci wannan tayyib a wannan hadisi kuma da muka ji imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin hadisi na 1940 attasi na tara akwai lokaci akwai lokaci na tara a lokacin kira ma bai kai ba tayyib na tara taam wa madghihi ma lam yasil ila wannan na uwaye mata ne ɗanɗana abinci ana miya da za a yi bude baki da shi kin yake ɗanɗana wa madgi ana ya sa ma a tauna a duba ko ya nuna muna ganewa <laughs> amma lam ya sulil jaf matukan ba haɗe ba shi kenan mun san ɗanɗano in ya taɓa harshe ne kaji gishiri ya ji ko gishiri bai ji ba kaji akwai sikiri ko ba sikiri kaji tankwa yawa ko ba tankwa in ya taɓa shi ba ce ka haɗe ba da aka uwaye mata kuna girki na azumi kunya ku ɗanɗana amma ba ce ku haɗiye ba ku ɗanɗana ku ce wallahi ni abinci da azumi ban ɗanɗana ba ke kawo wa mijinki abinci gishiri ya yanke ki ba za a ji daɗi ba an yi azumi wurin buɗe baki mutum na bukata abu mai daɗi wanda zai iya ɗebe shi da yawa da aka yakata abincin ya yi special ya yi daɗi a ɓata lokaci a kai daga ciki akwai ɗanɗanawa a ga ya yi daidai domin ke ke girkin wannan ofishin ke ne shugaba na wani ofis ya kata a yi shi da kyau ya fito perfect abinci ya yi daɗi da aka kin yake ɗanɗana in wanda za a tauna na duba ko ya nunan shinkafa na ɗan tauna a duba bai yi gaddama ba ko ya yi gaddama a samu dai a yi ya nuna da kyau babu laifi matukar ba a haɗiye ba fanibin abbas an samu da abdullahi ɗan abbas allah ƙara daga shi ƙawara ya ce labasa an ya zuƙa babu laifi mutum ya ɗanɗani horo-horo <laughs> alhallu na wani horo-horo ne ana ce mai asiri na inab ruwan lemu ne na inabi amma dai horo-horo ne haka muna ganewa asiri ne babu laifiya ɗanɗana <laughs> awi shay'i ko ko wani abu daban malam yadkhul khalqahu matukar abin bai shiga a makoshi ba wa huwa sa'im yayin da mutum ke azumi yana da ya yaji akwai dadi ko ba dadi amma kada ya haɗe fatan mun fahimci tayyib wannan babu laifi zancen waye abdullahi da abbas khabrul umma wannan asar asar ne wanda yake hasanan li ghairihi imam ibnu abi shayba ya ainihin ruwaito al'ashir na goma daga cikin ababa da yake yubahu lissa'im ya dace ga mai azumi ya yi alhukna allura injection mutum ya kamu da malaria ya ji buga mai allura mubah babu laifi wuka karfe ya saki ka alluran tetanus mubah babu laifi muna ganewa ba ma jin wani zazzabi zazzabi kayo aka je aka ta baka allura mubah babu laifi mutum ya allura ya azumi yana iya yin allura qala sheikh muhammad bukhait malamin sheikh muhammad bukhait wanda yake mufti diyar misriya sabikan so mufti ne na kasan misra egypt ba da naklin tawilin likalamin fukaha bayan ya kawo zantutuka masu tsawo masu yawa na malamai na addini sai ya ce wa min haza daga wayannan bayanan yu'lam ana sani annal huknata ta tal la tufsid as cewa allura da ake yi wa jiki ta fata baya karya azumi bittifakil mazahib al-arba'a da dace tsakanin malumma na mazahib al-arba'a imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu malik imamu ahmad bin hanbal duka sun ce allura baya karya azumi sawa'un kanat littadawi daidai yake wannan allura an yi ne domin jinya aw litagziyati ko kuwa an yi ne saboda ya kare mutum daga barin yunwa wannan wurin ne akwai matsala in alluran ya kasance litagziya in amma ba ka jin yunwa malamai da wasu kacin ina karya azumi mai daga cikin manufa na azumi ka yi azumin ka ji kana jin yunwa ka kuɗanka ba ka yi azumi kawai shi kenan ba da aka azumi bai da sabo ko ya kai ka ji wata rana ka ji ka yi lage cikin rayuwa ka ka yi taushi wallahi kowa kuma na jin irin wannan a ce ni azumi bai buguna a wallahi akwai ran da kake jin zafi kai ma ka duba agogo tsakanin minti biyar ka duba so goma <laughs> ka duba sauran 5 minutes ka duba har yanzu 5 minutes ne <laughs> wani ma na samun kujera da ya aje kawai yana kallon ainihin wall clock yana kallon seconds na tafiya yana ina lissafi yana ga sauran 30 seconds yana na yana jira a samun mutum ya yi taushirar nan to kaga in allura akwai taksiya yana bada ina aikin abinci wani ya bar in kai shi ba ka jin kayi azumi kamar lokaci wannan bai dace ba amma shi wannan bayani da yake yake ne ce a allura zama dan jinya ne ko kuwa yana aikin abinci auni tahdiri ko kuwa allura ne na rigakafi vaccination ne kila coronavirus a zuwa yi vaccine ko polio ko abu kaza irin vaccinations vaccination da ake wayannan duka ba sa karya azumi wafi ayi maudi in min zahir badan ko ina za a yi wa za a yi wa allura a jiki baya karya azumi in dai wajen jiki ne لأن مثل هذه الحقنة دومين إلى إلى وين اللورة لا يسلم منها شيء إلى الجوف باب وانا بدك تكين اللورة اللي كيشجع تكي إن ده أنشاب إن تكي زوا miyal manafizil mu'tada aslan daga cikin hanya wanda yake ta ake bi da abinci a kai ciki to kai alluran bai bi da wannan hanya har ya kai ga ciki wala fardul wusul wa a dauka ma alluran kai yana kaiwa a ciki fa innama taslu min al almasami fakat yana bi ne ta ramin jini ba ta hanya abinci ba wa ma taslu ilaihi laysa jawfan kuma abinda allura ke bi ta ramin jiki ya shiga jiki ko ina ke kaiwa ba ciki inda abinci ke kaiwa bane ba ciki ba ne wala fi hukumin yau wannan wurin ba shi ɗauke da hukuncin ciki walaisa tilkal masamun manfizar maftuhan kuma wannan ramuka na jini da allura ke bi ba hanya ne da ke yana buɗe da ta wurin ana iya bi da abinci kai tsaye shiga maciki ba ba haka ba ne la'urfan a sanin malamai ba hanya ne da ke mutu na bukata abinci za a bi da shi ta wurin ya ce kai ciki ba urf kenan wala ada kuma haka ne al'adance ba a saba bi da abinci ta hanyar allura ya shiga ciki ba fatan mun fahimci wannan wa misalin hukuna ta taljil kuma misalin allura da ake yi wa jiki shine me fil urukin lati laysat min sharayin ainihin allura da ake yi ta hanyoyin jini haka a nemi hanyar jinin sannan a sa alluran ta ciki to shi ma misali ne irin misali na allura da ake sokawa jiki kawai a yi shi ma baya karya azumi domin wayannan hanyoyin laisat min sharayin ba shi daga cikin hanyoyi wanda daga wurin ainihin jini ke fita daga zuciya ya shiga cikin ainihin hanyoyin da jini da sauran jiki gaba daya ba haka lamarin yake ba wal hukratu lati takunu fi sharayin wa allura da ake wanda yake bi ta ainihin hanyar zuciya kai tsaye jinin na shiga cikin zuciya ko shi ma wannan bai karya azumi wakilahu ajalla yaslu minha minhu shay'un ila al-juf wannan duka ba wannan ma ke kaiwa ciki da haka kina allura kwata kwata ma bai bata azumi shi dai kada a manta da allura wanda in amma mutum yana aikin abinci ne yau mutum ya yi kwanta wata shi da shekara akwai allurin da za a ta mai zai ta mai aikin abinci ne shekara akwai wani da ya mutu kwanaki kamar cikin shekara wancan ne wani baki ne yake ya auro ta baturiya sun yi aure ya samu wani matsala ya je koma yana kunci ne ana mai jinya ya kai shekara 40 da baya ban tuna exact number of years amma ya fi 40 years yana nan su meke bai mutu ba sannan ya mutu saboda shekara 40 ta zauna ta duba shi har ya mutu muna fahimta to akwai allura da ake mai wanda ke aikin abin yi za a sauran rayu to ire-iren wayannan alluran suna karya azumi bayan Allah alal asah kan zance da firin jayi wallahu ta'ala a'lam fata mun ya ci gaba da karatu ko mu tsaya akwai dan mintoci kaɗan alhadi ashar na goma sha ɗaya isti'malu qutratul ayn isti'malu qutrati al ayn amfani da eye drop maganin ido shi ma mubahin bai karya azumi idanunka na ciwo ka daga idanunka ɗan ɗiga maganin ka ji ɗace shi har makoshi amma la yuftir bai karya azumi as-sahihu zance ingantacce shine annal qutra annal qutrata fil ayn la tuftir mutlaqan ɗiga magani a cikin ido baya karya azumi ta kowane huska li'anna al-ayn laysat manfidan ila al-haqq domin ido ba hanya ne kai tsaye zuwa ga makoshi inda abinci ke bi ba hada mun fahimci ulama wasu malamai suka ce law wasala ta'muha ila al halq fa innaha tuftir ko da mutum ya ji dacin magani a makoshin shi azumin shi ya karye was sahihu ma taqaddama ma zance ingantacce shi abin da ya gabata la mun gane lakin law itiyatan ihtiyatan wa khurujan min al khilaf da mutum ya bar amfani da maganin saboda kare kan shi sanan da fita daga barin sabani babu laifi amma hakikanin lamari magani idanu bi karya azumi fata mun fahimci wannan kuma tayyib athani ashar abu na goma sha biyu istimalu bukhaqatur rabb amfani da bukhaqatur rabb mene bukhaqatur rabb shine pump spray magani da masu fuka masu asma masu ciwon fuka suke amfani da shi shage shi ma bukhaqatur arrabu ainihin pump spray wanda ainihin asthma patients suke amfani da shi ƙawar sheik abdullahi ibn jibrin malamin abdullahi ibn jibrin ya ce albukhahun lalzi ya sta'amiluhu na bi mardin rob ya ce ainihin spray wanda pump spray wanda masu ciwon asma ke karya azumin. baya karya azumi liyanahu laysa lahu jirmu domin ba abu ne wanda yake bai da mada ba abu ne yana da ruwa ko hayaki ko gari ba iska ne kawai mun fahimci shi wannan iska ne kawai naka baya karya azumi summa huwa yadkhulu ma'a na nafs sa'annan ko shi wannan pump spray in mutum ya sa bakin shi ya matsa amma yana bi ta hanyar numfashi ne ba hanyar abinci yake bi ba shi yana bi ne ta hanyar huci musa hanyar huci daban hanyar abinci daban yana bi ta hanyar huci ne la makharij ta'am wa sharab ba inda abinci da abin sha ke bi yake shiga shi ma yake bi yake shiga don shi ma baya karya azumi الثالث عشر نقوم شاء تناول الحبوب التي تؤخر الحيض shan magani da ke bari jinin al'ada ya jinkiri mun san wasu mata idan an shiga ramadan ba sa son su yi fashin azumi akwai magani kwa da nke sha jinin al'adan ki baya zuwa da haka an shiga ramadan wasu matan na shan wannan maganin saboda kasu yi al'ada ta yi haila har ramadan ya wuce ta yi azumi 30 ko 29 shi ma wannan mubaha ne ba haramun bane bai bata azumi mace ta sha wannan maganin faqad nasaba ba'd al-fuqaha wasu daga cikin malumma na fikihu almutaakhirin na karshe-karshen nan kenan ba maluman farko ba maluma na karshen wasu zo da nassi ala jawazi tanawul ma yarfa'ul haid cewa ya dace mata ta sha maganin da zai bar bata jini na al'ada tuwali sha ramadan tsawon watan ramadan hatta tastamti almar'atul muslima bi siyami shahri kulli har mace musulma ta iya ta more wurin jin daɗin azumin watan gaba ɗaya wasu matan wani lokaci waye mata wasu Allah na sa kaga lokacin al'adar sai yana dacewa da goman karshe na Ramadan lokacin da ake morewa da ibada ga azumi ga salloli na dare ga sauransu daga lokacin ba ta yi ta wata dan ta samu ta more ta iya ta yi wannan ibadan da kyau sai suka ce tana iya ta sha wannan maganin domin ta more da ibada dan ta more da bauta da ake yi na wata gaba ɗaya wa kiyamihi kulle sanar sallan dare a watan gaba ɗaya malam ya kun fi tanawul hazil ububu barar matukar wayannan magungunan ba su cutar da ita amma wata ta sha wayannan magungunan suna sababa mata wani ciwo to in akwai wannan ba hayan ta sha amma an bai cutar da ita fala su fakad zakara shaykhu mar'i malamin na mari ya fada fi dalilin talib a cikin littafin suna dalilin talib ce. fi dalilu talib min kutub hanabila gaci littafai na hanabila yace anna lil sharbu dawa haid yace ya dace ga mace ta sha magani wanda yake babu wani abu da aka haramta a ciki domin jinin al'adar ta yazo haka ne wal qat'ihi ya dace ga ta magani zai yanke jinin kuma ya dace qala sahibu manar malamin da yawa wannan littafin sharhi littafin sharin da yawa wannan littafin shine manar sabil yace la'anna al-asl hil ko domin asalin komai halali ne komai daga gani asalin shi halali ne hatta yari da tahrim shi in dalilin haramci ya tabbata wala yar ba ba dalilin da ya haramta a sha magani domin tsayar da jinin al'ada hada mashi wannan shi ne bayani kan wannan wala yaliku bil fatati al atra'u an tatanawala wala hadan na al hubub bai dace ga budurwa ta sha irin wayannan magunguna ma zai iya cutar da ita mace wadda take bata san namiji bata taba aure ba bai kamata ta sha ba mun fahimci in mace yarinya ce yanzu ta so majinin al'adanta bata yi aure ba to bai dace ta sha wannan maganin amma mace aure tana iya sha babu laifi domin ya fi cutar da mata wadda ke ba su yi aure ba mun fahimci wannan wannan ne abin da malam ya kawo ana duba cikin fikin siyam na doktoro yusuf al shafi na 40 ya kawo wannan bayanin arabi a shan daga kokarta mu kare ma yubahu lis-sa'im gaba daya saura daya biyu uku hudu saura hudu arabi ashar na goma sha hudu itiyanu zaujatu lailatul siyam mutum ya yi azumi a daren azumi ya sadu da matarsa bai da alaka wurin taba azumi kauce a cikin wata ramadan ne ba a saduwa da mata dare na azumi namiji na iya saduwa da matarsa li kaulihi ta'ala sau da fadin Allah da zaki uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum an halatta muku dare na azumi kuna iya saduwa da matattakinku masu aure mun gane ai batun masu aure ake ka goro ba ka ciki na kasan ba batunka ake yi ba aya na 187 a sautul bakara alhamisata ashar na goma sha biyar an yusbiha junuban ba babu laifi mutum ya azumi alfijiri ya hudu yana tare da janaba babu laifi mun gane kuma janaba na saduwar shi da iyalinsa har alfijiri ya hudu bai yi wanka ba azumin shi na nan mun gane lima tabbata na aisha ta wa ummi salama ta wadda lawan huma to da shi ta tabbata daga uwar mu'mini aisha da ummu salama Allah ya kare da gare su anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr cewa na sallallahu ya kasance alfijiri fajr na yakan riske shi wa huwa junubun yana tare da janaba min alihi kuma saduwa ya fa da iyalinsa summa yaktasilu ya yi wanka wa yasumu kuma ya ci gaba da azumi ya ga shi al-fajr ya hudu yana tare da janaba azumi shi ya karya a'a malan ka koma ka koyi fikihu ko sau ya ce karatun fikiyu ina ga cikin ilimi da ke mafi muhimmanci ga musulmi ya koya man yudu laubi bi ja na sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fiddin wanda Allah ke so shi da al'iri shi ya fahimtar da shi a sai ya san fikihu da fikihu ake bauta fatan wannan ko mun gane ce cewa hadhihi sura wannan yanayi na janara mutasawwiratun bi an yajni ba insanun billayl ana ɗauka ne kan mutum ya kamu da janaba ne cikin dare fa <laughs> summa yata'akhkharu fil ghusl hatta yasbi sana shi shi jinkirin wanka har gari ya waye bai wanka ba wa la la yu'athir al-sawm bihal wannan baya cutar da azumi ta kowane huska bai rage ladan azumin ka ko kaɗan walakin amma fa alaihi ta'ajjulul wajibi ne mishin yi gaggawon wanka me yasa la yudrika salatu subh domin ya samu sallan asuba lokacin sallah bai wuce ba mun gana ba wai dan rashin wankan ya taba azumi shi ba da ba zan mun fahimci wannan as-sadisata ashar na goma sha shida al-qublatu liman malaka nafsahu sumbanta ga wanda ke iya kansa wanda zai iya kansa yana ya sumbanci iyalinsa da azumi mubah bai taba azumi muna fahimta alkubla kisin kenan la yufsidu siyam baya bata azumi fa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kare da gare ta tace a kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir anas la kasance yana sumbantan iyalinsa kuma yana runguman iyalinsa wa huwa sa'imun yana azumi yana yi wa kana amlakukum al-irbi wa ma fi ku iya rike sha'awan safa da ah, kai da baka iya sha'awa daga sumbanta ko runguma sai kai ga saduwa ka kaɗe ka gama yawo mun gane da haka me za yi kiyayewa shine aula alayta kadhalik tayyib hakan haka ne sai a kiyaye hadisi ne ingantacce mun fahimci imam al-bukhari imam muslim sun yi tafaki a wurin fidda shi qala al-maziri malamin al-maziri yace yambagi an ya'tabira an yu'tabara halil muqabbil wo ya kamata a lura da yanayin wanda zai sumbanci matansa waye shi fa'ina in atharat minhu al-qublatu inzal idan sumbanta na iya bari yayi inzal mani ya zubo mai harumat alai ya haramta ya iyalinsa li'anna al-inzal yumna domin an hana mai azumi ya fidda mani a jikinsa ta kowane huska fake dalika ma adda ilai haka ne duk abin da zai kawo ga mani ya zubo shi ma an hana mun fahimci kina abin da zai sababa wannan a lokaci ku ba wannan mun zo kan wannan insha Allah wa in kana an halmazi ko kuma idan ya kasance sumbanta zai sa maziyi ne fito faman ra'a alqada'u minhu qala wanda ke ganin in maziyi ya zuwa mutum yayin da ya sumbanci iyalinsa zai biya azuminsa suka ce ya haramu fi haƙi haramun ne shi ma sumbanci iyalinsa waman ra'a Allah qada'a wanda ke ganin babu biyan bashi qala su suka ce yukra wa an kyamaci domin fitan maniyin ko maziyin sha'awa ne kuma azumi na hana mutum sha'awarsa wa in lam tu'addil qubla ila shay amma in sumbantan bai janyo komai ma fala ma'ana lil mani dan me za a ce ba hanya ai fala ma'ana lil mani min hana wa bai da ma'ana illa alal qawl bi sadd zari a da za a ce mutum ya kare kansa kada wannan abin ya kai shi ga saduwa da iyalinsa sai ce ya daina kult malai ya ce wa yuhadhdhir min ibtila'i rikiha ko mutum ya hankali kuma a wurin sumbantan iyalinsa kai je ya hade miyon matan shi hatta la yafsidu sabawa har kan wannan miyon ya karya mai azumin sa mun gane kai miyan kanka da biya karya azuminka ma amma miyan wani kuma fa ya karya ma azuminka mun gane wani ya tambaya wata mutum ya yi mafalki kuma fa wannan bai taba azumi ta kowane huska muna fahimta shi mutum ya mafalki da azumi ya sadda iyalinsa wannan bai taba azumi ta kowane huska amma kuma akwai bayani kan wannan ma ake gaba a ta ashar na ƙarshe cikin abin da ke yubahul sa'im abu na goma sha bakwai Walha'idu wannu wan mace mai haila da mace mai biki mace mace da jinin al'ada ke zuba mata da mace da take jinin haihuwa idan idan jinin al'adan ta yanke a cikin dare mace ne tana al'ada sai jinin al'adan ta yanke kamar karfe 9 ko 10 ya ce barin kwanta na tashi asuba shi in yi wanka gaba ɗaya ko jinin haihuwan jinin ya yanke a cikin dare ba ta yi wanka ba jaza lahu ma ta ta'khirul ghusl ila subu ya dace ta jinkirta wankan har asuba wa asbaha ta sa'imatan kuma sun waye gari kuma su yi azumi sun summa alaihima nan wajibi na kansu an ta tatahara su yi wanka da sauri li idraki salatu subh qabla tul isham domin su yi sallar asuba ta rana bai hudu ba domin rana ya hudu lokacin sallar asuba ya wuce dan yin ta yi gari jinin al'ada ya yanke a wata wanka ba azumin ta ba abin da ya same shi haka ne jinin haihuwa babu abin da ya same ta kamar yadda fitan mani da janaba shi ma babu abin da ya same mai azumi ga wannan yanayin wayannan su ne ababa goma sha bakwai da malam ya kawo a nan ya ce yubahu lissa'im da haka mutum na azumi kowane ɗaya daga cikin ababan nan ya faru a halin azuminsa bai taɓa azuminsa ko kaɗan wannan za mu kawo ƙarshen karatunmu har zuwa sati mai zuwa sai mu tashi kan ma yubtul siyam ko gobe asuba kenan insha Allah gobe da safi ma yubtul siyam abinda ke karya azumi abinda ke karya azumi mu yi kokari mu gani zuwa gobe marance inda za mu aji karatun nan amma insha Allah ta'ala ran asabar ma da muhadara khas lissiyam dan azumi tsakanin magabda lisha za mu zo da lokaci mu yi muhadara mu ba da dama kuma a tambaya a yi tambayoyi kan abin da ya shafi azumi saboda ganin cewa za mu iya shiga ramadani ranar litini ko talata insha Allah ta'ala wannan shi ne abin da muka zuwa da shi musamman ko za a ba da dama tambaya ɗaya ko biyu in akwai ko kuma don kujewar lokaci mu bar tambayoyin har zuwa gobe insha Allah wa alaikum assalam na'am ko mutum ne ya kamu da janaba shi gashi lokacin sallah kai kuma ana sallan jama'a shi yanzu ya je ya sallah ne ya zo sannan ya wanka ko ya yi wanka sannan ya yi sallah an yi sallah mai wanka mabe da sallah domin yana tare da hadasul akbar dauda wanda yake mafi girma wanda ba a fita daga wannan daudan shi da wanka don haka dole sai ya yi wanka dole sai ya yi wanka sannan ya yi sallah shi dai mutum ya tashi da janaba sai bai samu ruwa ba ya yi taimama ya yi sallah wannan taimakon na tsaya mara da wanka ko amfani da ruwan wankan zai cutar da shi zai taimama ya yi sallah amma ba haka ba zai yi wanka ne sannan ya yi sallah in ya je ya sallah bai wankan ba bai da sallah yana tare da daudan da bai gusar da wannan daudan ba Allah ta'ala alim alaikum assalam wa rahmatullah yura ko masu yana bata azumi jawabi shine a'a kai tsaye shi da ce mutum ya kiyaye amma hanyar da ake bi da ɗura ko masu bai bi ta hanyar abinci mutum ka yi ɗura da ruwa baketi guda bai hana ka yunwa ba ka ji kamar kaci wani abu <laughs> muna gane ba da haka ba hanya ne da abu ya yake karya azumi ba wallahu ta'ala alam na'am na'am na'am na'am mutum ne ke aiki mai wuya cikin rana ke tsawa ke aikin shi ya iya bar azumi don aikin a'a bai bari shirya allahumma ya tashi yau bai da yadda zai yi ci abinci shi ya yi wannan aikin nan yau lokacin yi aikin ko bai yi aikin kuma da azumi lokacin shi aji azumin yi aikin da ya samu abin da zai ci da haka muke ba da shawara ga masu aiki mai wuya a yi kokari a yi savings don azumi a yi wa azumi tanadi ba ka barin azumi don aiki don ka tara kuɗi amma ya zama dole in ba da shi ba ka iya rayu lokacin ka shiga cikin halin ittirar kenan faman ittarra fi da ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim wannan tilas ne kai shi dan tsananin yunwa ba dai na sani saba wa Allah ba Allah ya gafarta mai mun samu labari wa akwai wasu daga cikin ba market yan ludin wasu ba su azumi wannan ba uzuri bane kun ku yi tsari lodin a rinka yi dare da musanci ma makacin gari mafi yawan ma'aikata wurin musulmai ne sama da 90% cikin ramadan ne sai a sauwaka wa mutane a tausayawa juna amma a bar azumi don lodi a wannan ba daidai ba ne ba ta mun fahimci wannan wallahu ta'ala alam mun tsaya ana abin da muka faɗa wanda yake yadi dai Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntuɓe rashin mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh